من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باين هكا يا السلام عليكم ورحمة الله dangane da abin da ya faru ana cikin sallah wato idan ya zanto an yanke yankewar wutar lantarki ta yadda sautin liman ba ta kaiwa mamu daga murya ya halatta za a ne a daga murya waɗansu ma sun kai zuwa ga hukuncin mustahabbi ne wani daga cikin mamu ya daga murya dan ya biyar da sauran mamutin din to amma wajen daga muryar mutum ɗaya ne ya kamata ya yi ba kamar yadda aka rinka yi wani adadi na mutane masu yawa ba ma dama za a samu mutum ɗaya mai sauki wanda zai biyar da lamu ba bukatan wani kuma ya sake ɗagawa tare da shi idan aka samu adadin masu ɗagawa da yawa kuma sai a faɗa cikin gida Allah ya tsare mu to sai abin da mutum ya yi bisa da rashin sani ubangiji subhanahu wataala na yafe masa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 yau kuma za mu tashi daidai farkon aya ta saba'in da bakwai kenan alam tara ila allazina qila lahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا لو علينا القتال لولا أخ أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وما تظلمون فتيلا ألم ترى shin baka sani ba mai ke faruwa ko kuma shin ba ka yin duba da kallo ilal ladzina qila lahum zuwa ga mutanen da aka ce da su kuffu aydiyakum ku kame hannayenku an tutar kuffari ba sai kunya yaki kafirai ba an ce da su haka lamma talabuhu yayin da suka bukaci a shar'anta musu yaki din bi makkata lokacin suna zaune a makka kafin hijira zuwa madina li'adal kuffar lahum saboda zallan tutarwa da kafirai suke musu wa hum jama'atun min sahaba wannan wani taro ne na sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallam wa aradu bi zalika radd al-adha sun so su mayar da martani dangane da tutarwa ko mujinawar da ake musu dan haka sai suka nemi a ka musu jihadi ko a karanta musu jihadi a ba su izinin yaki fa qila lahum kufu aydiyakum sai aka ce da su a'a lokaci bai ba ko kame hannayenku ma'ana ku rike hannunku ko bar yakin kafirai ba a ce yanzu ku fuskance su ba lokaci na zuwa ba dai sai nan gaba wa aqimu salata yanzu abin da yafi ku rinka tsayar da salloli guda biyar akan lokacin wa atu zakata kuma ku bayar da zakatu dukiyarku wannan shine abin da aka ce da su a farkon al'amari domin sallah wata ibada ce da ake da gangan jiki zakka kuma wata ibada ce da ake da mai da dukiya jihadi kuma yana bukatar dukan guda biyu idan kuka tarbiyyanci jikin ku ya saba da yin sallah kan lokaci kuka tarbiyyanci mutakan ku kuka korowa har ya zanto za ku iya bayar da wani bangare na dukiya da Allah ya rubuta muku to wannan zai sa idan an zo jawabi nan gaba ku iya yi amma in ba ku iya kiyaye sallah a lokacin ta kuma ku marwata ne da za ku iya fitar da dukiyar ku ba sai za ku kuɗe jihadi bayan jihadi ana yin sa da mai da mai da abu guda biyu shine ne da mai dukiya daga mai يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وذا هكا في أكا في التربية كان في الوضع أبا بن kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atu zakat haka suka zauna a wannan hali da aka je madina sai aka wajen yakin irin wanda suke nema sai aka ce to zan ba da izini ku je ku yaki Allah ke falamma kutiba alaihim alkitab yayin da aka farlanta yaki a kansu lafazin kutiba ana amfani da shi don idan ta wajibi ko a ce kataba Allah ko a ce kutiba duk wani ana amfani da shi wajen wajibi da kataba da karaba da aujaba wa ma tasarrafa minhu ma mudari'an wa amran wa ma biyan dukkan su yusidu wudu ولما كتب عليهم القتال يا ان ذا وجب ياكي اكن سو اذا فريق منهم sai ga wani bangare daga cikin su yakshawna nasa suna jin tsoron fito na fito da kafare suna jin tsoron su yaki ka kashiyatin lahi kamar jin tsoron azabar ubangiji suna jin tsoron haduwa da kafare au ashadda khashiya ko kuma tsoron da suke wa kafare ya fi tsoron azaba sanadi min khajiyatihim lahu saboda jin tsoron su da azab wa nusila ashadda ala al-hal an yi nasaban lafazin ashadda idza fariqun minhum yakhshawna an-nas fa khashiyati Allah aw ashadda an yi masa nasaba wato dan kasancewar sa hal wa jawabu lamma dalla alayhi idza wa ma ba'da lafazin lamma ai lafazi ne wanda yake gudu ko ma وما من شرط الا ويحتاج الى jawabi او جزائه to jawabin lamma din nan an kafe shi amma abin da ke nuna shi shine jumlar iza da abin da ya biyo bayan ta falamma kutiba alaihim alqitalu iza fariqun minhum yayin da aka wajabta yaki ne ya faru idza fariqun minhum yaktawna an-nasa ka sakiyati llahi aw ashadda fasiya an gane ku ai faja'atul kafiya kawai sai ga tsoro ya mamaye su daga wajen yaki wa qalu suka rinka fada jaza'an min al-maut dan saboda gudun mutuwa ko tsoron mutuwa suna cewa rabbana ya ubangijin mu lima katabta alaina al-qitala dan me kaudar mana yaki yanzu da wuri wuri a bari mu nuna mana a bari mu yawaita a bari mu samu karfi lima katabta alaina al-qital laula akhartana ina ma a ce ka jinkirta mana yakin nan ila ajalin karib ya zuwa ga wani lokaci na gaba na kusa banda yau sai Allah ce kun ka ce da su mata'ud dunya qalil ai rayuwar duniya abu ne kadan ai yi tamatta bihi fiha abinda ake jin dadi ake holewa da shi a gidan duniya qalilun abu ne dan kadan bai ta ka karawo wannan kadai kare in dukiya ce abu ne kadan duk yawanta domin ko ka tafi ka barta ko ita ka kare wannan ku da zai riga wani karewa dole dai ta faru in goma dukiyar tana nan ba ta riga ta kare ba kullum tana haɓaka akwai abu guda biyu da ke kawo a ɗan adam cikar shi ne da ne tsufa da kuma mutuwa dole mutum da dukiyar ba zai yi jin daɗin ta ba saboda ya wuce shekarun yarinta da ake jin daɗin dukiya yana kallon ta ba zai iya amfana da ita ba to zama da baka yakin addini su ba dole mutum da dukiyar kawai dan kwanin sai kare dole ya mutu ya barka yana kallon ta haka zai mutu ya barka to dan ba za ka bauta ma Allah da wannan dukiya ba dan ba za ka yi ayyukan musulunci da ita ba mata'ud dunya kalil wato amfanin duniya ko duk abin da ake holiya da cikin gidan duniya kadan ne a'ilun ilal ilal fana abin da ke komawa zuwa ga karewa wal akhiratu gidan lahira kuwa ai sawabuha sakamakon da ke ciki wa hiya aljanna shine aljanna khairul liman ittaqa shine abu mafi alheri ga wanda ya tsorata ubangiji ai liman ittaqa isaballah ga wanda ya tsorata hukumar Allah bi tarkil mafiya ta yadda ya zo barka wala tuzlamuna fatila ba za a zalunce ku ba fatilan ko da wato ainihin kanzaren nan da ke cikin dabino ai kadrul fatili shine wato abin ku ba za a zalunce ku ba zalunci ko da gurgudan alfatilu wa huwa fiku alfatili shine alqaisul mumtattu bin nuqrati allati fi shine farin garan nan da kake gani a hancin dabino kwallon dabino ba akwai zare ba daga da ke ciki shine to ko da gurgudan wannan Allah ba zalunce ka ba a ranar tashin wato dan a nuna mukurar adalci kenan a wurin Allah ta'ala ko da wannan kai na alkhairi ubangiji ba zai kyale ka ba sai ya baka lada akai ko ba zai kara ma ba wannan adadin wannan abin ko girman wannan abin na zunubi a hali ko ba kai ba ba zai yiwu ba shine wala tuzlamuna fatila wannan shine abin da zarar nan ke cikin wato kadrun nawa wanda yake cikin abin nan wanda yake cikin al-khayt al-mumtadd nukrati allati bi batn an-nawa annawa shine kullun dalil wan nawa hiya al-qatmir an-nawa kuma shine al-qatmir wan naqiru an-nukratu sabiratu abin da ake kira da kuma an-naqiru akan Allah ta wala yuzlamuna nakira aw wurin abinda ake nufi da annasiru shine annukratu sabiratu wannan karamin tsabon da ke cikin kwallon allati fi bakti fi zahariha wanda ke gadan bayan dabino ko kuma gadan bayan kwallon dabino wa min hannakalatu wanda daga shi ne yake tulewa sai ya kasance itacen dabino ya turo daga cikin kasa fa binna wati umurun salata in dai ka dauki kwallon dabino akwai guda abu guda uku a jikinsa na farko ana kiran sa fatil na biyu ana kiran sa na uku ana kiran sa kitmir kuma dukkan Allah ya ce ba zai zalunci mutum ba ko da gurgurdan wannan a ayoyi daban-daban da aka faja hidu a yi hannomi nuna ku jihadi ya kuma mu nai don Allah ya lamunce muku ladan ba zai so zuntar muku da shi ba tallafi an gama ta kuma nuna da ya kuma mawutu wa na wa in ku tiru kuma وإن تذبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون kawuna aiki aina za ta kunu duk inda za su shiga ko kasance yadda raksa malam su mutuwa za su riƙe ku wala kusum fi burujin musai yada ko ba kun kasance fi burodin a cikin waɗansu ganuwoyi. in ya halatta a ce jam'in ganuwa shine ganuwoyi fi burujin ko da za ku kasance cikin ganuwa musayyada mai tsawo ta fuskar gini wanda kuke za ka kare ku daga dukkan wani farmaki da za ka muku to wannan ganuwar sai dai ku kare kanku daga waɗansu danguna na bala'ai na duniya amma dai ba dai mutuwa duk inda kuke mutuwa sai ka shiga shine burujin musayyada ai husulun musayyada murtafi'a فلا تخشوا القتال خوف القتال فلا تخشوا القتال خوف الموت لا كذا كنت تصوران متوا كذا كنت تصوران جهادي وين سبب gudun mutuwa jihadi ba shi ke kawo mutuwa mutuwa da mata a tun kafin a karanta jihadi kuma yamma an yafi jihadi dai mutuwa na nan da haka ku daina jin tsoron ku fita yaki wai don saboda jin tsoron mutuwa duk inda kake sai mutuwa kare wala kun tantu burujin kayyada wadan suka fassara buruj suka ce shine burujus sama wadan suka wadan suka wadan kamar gina gini ne a sama dan Allah ya ce wa sama'u zatul buruj Allah ne ku wa sama zatul sama tana da burji burji din nan irin ganoyi ne a cikin ginin sama tamfar sauraye manya manya wanda suke da kayatattun gini mai karfi wanda wani abu ba zai iya kuda shi ba to za ka ce ko da san kuke da sai mutuwa ta ce waɗansu suka ce buruj a sune ne gini da kuke ganowa da kuke dan ku kare gari ko doguwar san dan ka kare gidanka ba sai an tsallaka maka ba ba sai an kai maka hari ba to duk inda da kake sai mutuwa ta ce yudrikum al-maut wa law kuntum fi burujin musayyada tare da kuka ko ina ne ko kana tafe ko a zaune ba ka ko kun yarsuwa ne da kana da mutan gari ne ai da lamaru da mace dubi ne fir'auna wai ki ne gawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta ji bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba ko ya kai yudrikum al-maut wa law kuntum fi burujin musayyada wa in tusibuhum hasanatun kace da su in wani kyakkyawan abu ya same su menene kyakkyawan abu anan خصب وسعة خصب wato bi kasar ka wadan suna cewa kasbun kuskure ne na nuba hisbun a wato abin nan dausayi ta yadda damana ta sauka a samu ruwa kasa ta jika shine hisbun wasa'atun da yalwar dukiya shi ne din in wani abu ne wannan ya same ku ya kulu hadhihi min indillah sai su ce wannan daga wurin Allah yake an gane ko wa in tusibuhum sayyi'atun amma in wani mummunan abu kuma ya same ku shine jadbun kamar fari wa bala da kuma wani dangi daga cikin dangogin bala'i ya auka muku ko kulara ko cuce cuce ya kono hadihi min indik sai ka danganta abu zuwa ga annabi sai kai ka jawo mana dan alkhairi ne zan ce daga Allah ne in kuma wani abu ne da dangin cuta sun ce daga waiki sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya jawo muku wannan to su ne suke wannan maganar shin waɗanda ambaton su ya ambata a cikin aya alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum an gane ko wa aqimu salata wa atu zakata lamma kutiba alaihim qital sune wanda in tusrimu hadatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusrimu sayyi'atin yaqulu hadhihi min indillah sune suke faɗa haka akwai malamin tafsirin da suka ce sune suke faɗin haka da haka sai suka fassara wannan ayar da cewa waɗanda suke cewa a wajabta mana jihadi din nan a wajabta da aka wajabta suka ki zuwa suka ce munafikai ne ba sa cikin tantagariyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam me ke goyon bayan dalilin su ko maganar su suka ce ga ta nan ta ƙara fitowa fili wa in tusabbu sayyi'atun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusabbu an tusabbu ga hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusabbu sayyi'atun yaqulu hadhihi min indillah wannan yana ba mu ne bane ba daidai cikin abin da Allah ke faɗa a cikin suratul hajj da yake wa minan nasu man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun qutma annabihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin ne ko kama Allah arabi da rabi in ya samu alheri sai ki ato ya riko da musulunci lalle musulunci shine addini alhamdulillah ya ga kasuwa ta ya bude ya ga ya samu aiki ya ga ya samu alkhairi na duniya in ko wata cuta ta haɗe sai ka riko da addini ne ya jawo maka ina sabon mutum in kala ba ala wajhi Allah ta kasar duniya da aka sai suka ce kenan waɗannan mutanen duk su ne a nan gurin su ne a can da aka wannan aya a lantar ilil zini kilar mu ko aidiya kun ba a kan sahabbai ta sauka ba haka suka fara da maganar su amma kafin bayan magana shine wancan aya ta farko a lantar ilil zini kilar mu ko aidiya kun lalle a kan sahabbai ne ta sauka su ne suka bukaci a wajen samu yaki me ke nuna haka ga hadisi wanda imamun nasa'i ya rawaito cikin kitabut tafsir ɗinsa haka ibn jarir sabari ya ruwaito shi haka imamu bayhaqi a cikin sunan dinsa duk sun ruwaito wannan hadisi haka imamu al-wahidi a cikin asbabun nuzul hadisin an karbo shi daga abdullahi dan abbas yace anna abdurrahman bin auf lalle sahabin nan da ake kira abdurrahman ibn auf wa ashaban lahu tare da waɗansu danginsa ko sahabbansa atawu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam bi makka sun zo wurin annabi a makka fa qalu suka ce ya nabiyallah inna kunna fi izzin wa nahnu mushrikuna lokacin da muke kan addinin gargajiya muna da daukaka muna da daraja da mutunci a idan mutane falamma amanna sirna azilla yayin da muka musulunta yanzu kuma an kaskantar da mu ana mana kallon hadirin kaji an raina mu saboda haka fa qala yake wato yana neman kamar annabi ya umarce su da jihadi kenan ka umarce mu mu kare kanmu mu tabbatarwa da musulunci wato matsayi da matsala dan ne dan mun yi imani za a mai da mu kaskantattu فقال سي النبي في ذكي إني أمرت بالأقوى فلا تقاتل القوم أينزو أذنبا لدعوة تكي تكي متى يكين لدعوة تكي تكي نفرقو أم أمرتني بين أقوى فلا تقاتل القوم كذا كنت ذاك يجيكو يجيب كتابة أقوى أمرني منه أبن الله فاعه وصفه حتى يأتي الله فاصبر صبرا جميلا haka aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam wato umarci da hakuri a bar hala ta farko ta da'awa ba jihadi kenan falamma hawwalahu Allah ila al-Madina yayin da Allah ya umarta annabi zuwa Madina amara bil qitali sai Allah ya umarni da ayi jihadi fa kaffu waɗancan da suka kai kukan da a wajen jihadi yanzu kuma sai suke jin tsoro fa kaffu sai suka ja da baya fa anzala Allahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihim al qitalu idza qadikum yanzu wannan riwayan wanda take ingantatta ta nuna mana rinjayen magana farko da take cewa wannan aya ta soka akan suwa akan sahaba ne ko ma ga farkon suratul saf سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم ان يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون بعدين يجي هذه بني اكو كبر كده بقى الله لما تقولون ما لا تفعلون يبوك ايه ده يا ايها الذين امنوا kaga lalle mu ne لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص الذي فصل بك المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا kan mu ne take aje ayar yanzu kenan wannan bayani ya nuna mana cewa fadin Allah ta'ala alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat wannan duk ya sauka ne akan mummunai wanda suka nemi a wajen sayaki yaki a da sai aka ce ku yi sallah dai ku hakura yanzu da aka wajen ta kuma sai suka zo suna jin tsoron fita yakshawna na sai ga suna jin tsoron haɗuwa da kafirai ka sakiya tillahi au ashadda sakiya an gane ko har ya zuwa fadin Allah ta'ala aina ma kunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada wannan bi yana da alaka da ayar da ta gabata amma fadin ka wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik wannan bai tafi mummune ba wannan bangaren da munafikai yake dan saboda da shine zaka hada alaka da ayar da ke cikin suratu ali imran قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما أنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أبدوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور سيتمه إن تصبكم حسنة تسوءهم وإن تصبهم يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم saboda haka kaga a san wurin an nuna idan wani alkhairi ya shafi mulai sai kaga su munafikai ba sa abin nan ba sa son wannan abin nan idan kuma cutar ta mun mulai sai su rinka jin daɗi to a nan wurin kuma sai aka sake faɗin wani halin nasu cewa idan alkhairi ya same su sai su rinka jin cewa wannan daga Allah ta'ala yake amma idan kishiyar haka ya shafe su sai sai hadihi min indik wannan daga wurin ka yake zama da kai ne ya jawo mana musiba riko da addinin ka ne ya jawo mana wannan tasgaro a cikin harkokin kasuwancin mu ko ya jawo mana fari haka suke danganta wannan zuwa ga annabi sai Allah kun ka da su kullum min indillah kowanne daga wajen Allah ne ma'ana idan kun ga kun sami rayuwa mai kyau kun samu ruwan sama da yalwan arziki wannan daga Allah ne kuma ya muku wannan dan ya jarrabe ku idan kuma kun ga kun game da kari da yawan cutuka to wannan ma daga Allah ne ya yi muku wannan dan ya jarrabe ku dan ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un muna jarraba ku da alkhairi mana jarraba ku da kishiyan alkhairi a alkhairi in mummuni ne sai sai ya godiya ga Allah sai samu lada a kijiyar alkhairi in mummuni ne sai ya hakuri da wannan abin sai ya kasance ya samu lada a ko ina dai babu faduwa an gane ku. sai Allah ce kul kullum min indillah ka ce da su wannan daga duka gaba daya da alkhairi din da wannan da kishiyansa abu ne daga wurin Allah fama li haula il qaumi me ya samu waɗannan mutane ne la yakaduna yafqahuna haditha ba sa kusantan fahimtar magana ayu karibuna an yafamu hadithan ko kusantar ma su fahimci magana da ake faɗa musu ba sa iya ba sa kusanta ayyuka ilaihim magana da ake faɗa musu wa ma istifhamu ta'ajjub ma din da aka ce fa ma li haula alqawmi istifhami ne wanda yake dauke da yin mamaki min farati jahilihim saboda zurfin jahilcin su wa nafi muqarabati fili ashaddu min nafihi a cewa na baya kusa da ya aikata kaza ya fi cikar ma'ana saboda a cewa na baya iya aikata kaza wani baya iya aikata kaza kila ya kusanci abin amma sai kasa amma wani baya kusantar ma aikata kaza shine fala ya kaduna iska huna hadisa ثلاثة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك أبن بدك يسألك من حسنة الخير وتنا حسنة abin da ya shafe ka na hasana shine khairun kamala khairi fa min Allah to wannan daga Allah ne atatka fadlan minhu wannan alherin ya zo maka ne saboda falala kawai ta ubangiji wattiba'uka li amrihi da kuma biyayya da kake ga umarnin sa huwa sababu maji'iha shine sababin da yasa alkhairi ya zo gare ka wa ma asabaka min sayyi'atin abin da ko ya same ka min sayyi'atin na mummunan abu baliyatin wato wani bala'i ya same ka fa min nafsika to wannan kuma daga gare ka ne ai atatka haythu tarakta amra Allah wannan cuta ko bala'i ya auka kanka ne saboda ka kyale umarnin Allah fastaujaba alayka an-naqsa allazi huwa al-baliya dan haka sai ya kasance abin da ya wajabtu gare ka shine an-naqsu wato tawaya kenan allazi huwa al-baliya wanda shine cuta daga wurin ubangiji to menene wannan da ta gaba da ta gabata akan Allah ce wa anta tuzamu wa yaqulu hadhihi min indillah wa anta tuzamu yaqulu hadhihi min sai ne musulmi ne ne kullun min indillah duka daga gan Allah ne amma anan sai ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik ba raba bin ba kenan yanzu sai wani ya ce kamar wannan aya ga wacce kenan akwai tufka da walwala abinda wacce ta ce daban kuma abinda wannan ta ce daban da ke sa kan malaman tafsirin suke cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin afamin naftik wato akwai hamzatul istifhami wanda aka goge ta suka ce dama an saba a larabce goge hamzatul istifhami su laraba sun saba haka a cikin maganganun su ramauni wa qalu ya quwaylid lam tura fa qultu wa ankartu wujuha humu humu yana nufin ahumu hum amma sai ta hamzatul istifhami badali minha misamun hina jammarat wa kaffun qadidun duyinat ببناني فوالله ما أدري وما كنت داريا بسبب إن رميت الجمرة أم بثمان يتي فوالله ما أدري أبسبب إن رميت الجمرة أم بثمان فهذا حمله الجسد حالي ثم قالوا تحبها قلت بحرا أدب الخطا والجنن والرمال معنى تحب أتحبها في كافي حمزة الاستفهام لا تقول لك وما أصابك من سوء وما أصابك أصاب من نفسك أقول حمزة الاستفهام شيء إن وانت تنتهي فمك شيء بجريك in ya zanto tambaya ta ake kaga ba mu fada tsakanin wannan ayar da wannan ba ya cin karo da juna tsakanin wannan ayar da wannan amma a ka'idar larabci adamu takadiri wala عدم التقدير ولا يصار إلى التقدير إلا بضرورة توجب ذلك أصل ما جانا باع قدر وانا أبو أنا بس أنت ظاهر in أنت an kaddara wani abu to akwai abin da ya wajabta lalle ai kokarin a fassara aya ba tare da takadiri ba sai in an bi kowane lungu an kasa fassara aya sai an yi takadiri to sai ai amma aya za ta iya fassara kuma ya kasance ba tare da kadiri ba ko ba cin da juna farko dai abin da ya kamata mu tantance menene ya menene kuma hasana saboda a larabcin qur'ani akan kawo alhasana ana nufin alkhairi a kawo as-sayyi'a ana nufin me sharri kishin alkhairi wanda wannan yana faruwa da dama cikin alqur'ani mai girma ubangiji subhanahu wa ta'ala yace in tusibukum hasanatun yaqulu hadhihi min in tusibukum wato na a cikin ayoyin alqur'ani mai girma kamar in tusibuka hasanatun tasuhum wa in tusibuka musibatun yaqulu qad aqadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum hasana akan gurin nufin alkhairi musiba kuma dama wannan shine fasarar sayyi'a kenan a wajen saurara sana cikin bani isra'il wa qatanahum fil ardi umama minhum دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون نجد في الحسنات سنة الخير السيئات سنة تيجي هكا لعلهم يرجعون بلوناهم بالحسنات والسيئات كما قلت أنا أن موسى بأ الله فتح تشين سريكي كتوا إذا يتفنتي الخير يتفن يسجد بأ الله نيبان كمو تتفن يسجد يطير بموسى ومن معه ولا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون wato da aka dauki hasana alkhairi sai a mummuna abu a wani lokacin ana nufin hasana aikin lada sai a kome aiki na zunubi man ja'a bil hasanati falahu ajru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun falalata innal hasanati yuzhibna sayyi'at me hasanata wannan ayar ayyuka na lada me as-sayyi'at ayyuka na zunubi bai an gane ko سميت الا من تابع آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ليه سيئات أو آية أي أيوة كان من هي ليه حسنات كما هو ما كان في سكوانا آية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأن يكون هناك نجي أتكين آية برسول الله إن تسوهم حسنتي يقول هذه من عند الله وإن تسوهم سيئة يقول هذه من عندك هو أن يأتي shin wancan na farko da muka yi bayani alkhairi da sharri ko kuma na biyun da muka yi bayani yana nufin aikin lada da kuma wanda yake aikin zunubi a gaskiyar al'amari duk an yi dogayen maganganu a kan wani waɗansu sai na farko waɗansu sai na biyu amma mafi jayen magana an tafi ne akan na farkon to ake nufi da ayoyin guda biyu na farkon ake nufi duka da ayoyin guda biyu to amma ta yaya zai ayoyin ba su karo da juna ba ana dangantawa Allah alkhairi subhanahu wa ta'ala saboda wato abin amma ba a danganta masa sharri saboda ladabi tare da shi shi ka annabi ibrahim wanda aka ce annabi koyi da shi a cikin shari'arsa fakka bi sunna wa hayna ilayka an tabi millata ibrahim hanifa ya dangantawa Allah subhanahu wa ta'ala alkhairi amma bai yadda ya danganta masa abin da ke kishiyan alkhairi ba saboda ladabin sa ga Allah yace Allah zai kalaka ne فهو يهديه والذي هو يطعمني وإذا مرضت سيت وإذا مرضت بيت ما الذي أمرضني سيت وإذا مرضت إذا لا يليك فيها سيت لي فهو يشكي بيت ونصر على خير يتيا دنك قدام الله cuta kuma ne da yake لي shari ne bai danganta ba Allah amma asalin abin ta fuskar amma ana danganta ma dan adam wato sharri ne cewa daga karan kansa yake saboda ladabi ga Allah ba za a danganta ma Allah sharri ba sannan kuma duk abin da kaga ya zama sharri yana da bangarori guda biyu bangaren farko bangaren halittar sawaye ya halitta shi Allah ta'ala sai a danganta masa shi bangare na biyu sababin da ya jawo shi wani jawo sharri a bayan kasa shi mutum dan adam ba ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer da haka idan an danganta maka sharri saboda kai ne sababin sa amma halittar su daga ubangiji ne kullum min indillah alkhairi da sharri duka na Allah ne saboda shine ke halittan hadis amma wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika li'annaka anta sabab ina fatan kun fahimta to wannan bangare akwai sun karo da juna tsakanin ayoyin guda biyu ba sun karo da juna tsakanin to wannan shine dan abin da kai za ka iya doka amma ba ka ba wanda yake san karin bayani ya duba da kai ko tafsir ni Islam Ibn Taymiyyah yayi dogon bayani karkashin wannan aya bayani mai warkarwa da maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai ko at-tafsirul kabir ko da kaifin tafsir waɗansu sun rubuta sunansa tafsirul kabir waɗansu sun rubuta da kaifin tafsir na shekul islam kuma da tabi'a Allah ce wa arsalnaka lin-nasi rasula lalle mun turo ka lin-nasi ga mutane rasulan ka zanto manzo wa kafa billahi shahida kuma lalle Allah ya isa mai shaida kan cewa ka isar da abin da aka turo ka da shi sannan zai shaida kan cewa shin mutane sun ansa maka ko ba su ansa maka ba duk ubangiji ya san da haka sai من يطع الرسول فقد عصى الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب مع البيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا من يطع الرسول دكان wanda ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kada ta Allah hakika yayi da'a ga Allah ta'ala wa man tawalla wanda ko duk ya baya an ta'atihi bai yawa annabi da'a ba fala yahum kar ya bata maka rai kamar arsalnaka alaihim za ba mu turo ka ba zanto mai kiyayewa gare su ai hadidan li amalihim wanda zaka rinka kula kana kididdige ayyukan su bal naziran mun turo ka ne dan ka zanto mai gargadi wa ilaina amruhum amma al'amarin su gare mu yake fa nujazihim zalim musu sakamako wanda ya aikata alkhairi ya ga alkhairi wanda ya aikata kishiyan haka ya ga kishiyan haka ma'ana dai kai wa'azi ne aikin ka ka fadakar da mutane gaskiya amma ka kama su da karfi ka tursa su wannan auren ubangiji yake wa Allah shi ke jefa shari'a cikin zukatan bayansa sai wa yaquluna ta'a wato zaka ji munafikai suna cewa ta'atu ma'ana amruna ta'a al'amarin mu shine biyayya mun ji mun gani za mu jika cikin abin da duka zo da shi fa iza barazu min indika amma in sun fito daga gare ka bayyata ta'ifatum yirhum ghayra allazi taqul sai wata tawaga daga cikin su kwana suna kulla kishiyar abin da ka faɗa suna tunanin ya za su yi su ma da'awar ka zagon kasa ya za su yi su karya musulunci bayan da suka je wurin ka sun ce sun yi za su yi sa'a amma da sun fito bayyata ta'ifatun minhum gairar lazi ta kol sai su kwana da abin da ba ne kuma kake faɗa musu ba an gane ko ba abin da shine suka faɗa ba da suka ce sun yi da za su yi da bidone da gamin ta'i su ta'i a kira'a ta jumhur shi ba tare da yin idgamin ta ba a cikin ta wato bayyata ta'ifa wa kuri abihi a wata kira'a an karanta da idgami bayyata ta'ifatun minhum gairar lazi ta kol ita ce kira'an Abu Amr al-Basri da kuma Hamza ibn Habib az-Zayyad kira'a ce mutawatir ma'anan magana ay dabbaru amran fil layli sai su je da daddare su kulla wani abu gairin da zai falo ko inda ka kikiyar abin da suka faɗa a wurin ka fa'a na cewa za su yi fa'a shi ne gairin da zai takul sai su je su kwana da abin da ba shi ne suke faɗa ba a daji Allah ce wallahu yaktubu ma yubayyitun ubangiji ta'ala yana umarni da a rubuta ma yubayyituna abin da suka kwana suna kullawa fi sahaifihim za a rubuta hakan a cikin takaddun su li jazau alaihi dan ai musu sakamako da shi fa anhum kawar da kai kyale su kawar da kai a nan gurin na nuna rashin damuwa ba wai kawar da kai na rashin wa'azi ba wa'azi yi amma ka kawar da kai sun bakar magana karka mai da ala kai dai ka dogara ga Allah ai sikbihi fa ka amuntu ga Allah ta'ala dan ne zai isar maka duk abin da yake damun ka ko abin da yake gulla maka wa kafa billahi wakila ubangiji ya isa ya zanto madogara ai mufawwadan ilaihi wanda za a fawwala al'amari zuwa gare shi أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا afala yatadabbaruna alquran shin ba za su rinka kulawa ba da ayoyin alqur'ani wa ma fihi min albadi'a da irin abin da qur'ani ya kunta a cikin sa na ma'anoni albadi'a masu bankai ba za su lura da wannan ba ma'ana su sanya kulawa yayin da suke karanta Qur'ani yayin da kake karanta Qur'ani ana san ka yi yunkurin kalatar ma'anoni gwargwadon ilimin ka gwargwadon fahimtar ka abin da ka fahimta in ka samu wanda za ka nemi ƙarin bayani wajen sa dan ka samu tabbacin daidai ne ka nema in ka bincika ba wanda za ka samu ƙarin bayani a wajen sa kai aiki da gargadon abin da ka fahimta har ya zuwa lokacin da za ka samu abin da yake nuna kishiyar abin da ka fahimta an gane ko domin asali wajen aiki da alkur'ani kowa an wajen masa kada ku ɗauka kawai an wajibta malamai ne waɗanda ba malamai ba kuma a ce su kuma su yi amfani da wajen waɗansu littattafai ba alkur'ani ba kowane mummuni an wajen masa aiki da alkur'ani ya yi aiki da iyakacinsa wanda suke cewa ba a yin aiki da alqur'ani sai mujtahidi ba su da hujja ko daya su ta suka sai mujtahidi aka ce saboda ne suka ce ta iya yiwa wannan hukunci am ka dauke ta kana aiki da shi ala umumihi baka san ba wani hukunci khas ya zo ya kasa sai hukuncin sa ta iya yiwa hadhihi al-aya mansukha an shafe hukuncin wannan ayar baka san ba akwai nasu kadinta sai kake aiki da mansukha ta iya yi wa wannan aya a akhadtaha ala itlaqiha wa qad jaa ma yuqayyiduha suka ce li hadha al-ihtimal la yajuzu li kulli fardin an ya'mala bil qur'an wa innama zalika lil mujtahidin fakat to wannan magana ce wadda ba ta da dalili ko nasisan ko a qur'ani ko a hadisi malaman usuli suke suna kawo ta amma ba su da dalili ko daya da haka sai Muhammad al-Amin Shankifi musu raddi da wajen shafi arba'in a cikin tafsirinsa karkashin fadin Allah ta'ala afala yatadabbarun al-Qur'ana am ala qulubin a cikin surat Muhammad Ibn al ma a cikin littafin Ilam al-Muwaqqi'in ar-Rabb al-Alamin ya mayar musu da martani cewa ai al-aslu في amaluhu ala umu al'amalu bihi ala umumihi wa la yasaru ila tafsis illa li dalil da haka inda zaka yi aiki da aya mansukhiya kai baka san wanda ta shafe ta ba ka kai ba kana da lada har yanzu a lokacin da za a ce kai bari aiki da ita an shafe ta to sai ka ci gaba da yin aiki da ta biyan inda zaka yi aiki da am baka san an khassace shi ba kana da lada a wajen Allah har yanzu a lokacin da wani ya fahimtar da kai ai wannan fas din wannan am din yana da fas haka mutlaq yana da muqayyadin sa haka mujmal yana da mubayyin saboda haka dai aiki da alqur'ani da kokarin fahimtar ma'anarsa wajibi ne akan kowanne ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun mutane maza da mata dalilai cikin hadisan annabi suna da yawa ga sahabin annabi da Allah ya ce wa kullu wajrabu wa ta'ata bayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad ba sai ta muke gani guda biyu ba dai fari dai baki zai zo sa kawai sai ajiye bakin gare da farin gari wai ba zai gane san abinci ba sai ya gane wannan fari ne wannan baki ne ba ko zai gane haka ba sai rana ta kusan fitowa tuni an riga an gama sallah kafin ka gane wannan fari ne wannan baki haka yayi tai har ya zuwa lokacin da aka fahimtar da shi inna ma zalika bayadun nahari wa sawadun layl abin da yake nufi da farin gare shine fari wato alfajr ke tawa alfajr kenan abin da yake nufi da bakin gare shine ragowar dare da bai wuce ba amma annabi sai bara ma azumin da ya wuce a baya daga yau sai ka ci gaba da gyara amma na baya ya riga ya wuce ga hadisin muawiya wanda a da ana sallah ana magana farkon musulunci ana sallah ana magana za ka iya zuwa ana cikin sallah ka tambaye na kusa da kai raka'a nawa aka yi ce maka uku aka yi sallah daya ka shiga da ne da ka san me kake daga baya sai Allah saka daya cikin suratul baqara hafizu alal salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin aka ce daga yau ku yi shiru ku daina magana da wannan aya ta saka shi bai sani ba sai ya zo wurin sai ya zo ya ana sallah sai ya ci gaba ya kabarta shi da sallah kuma yake yawa dan uwansa surutu sun ku sahabbai sun san aya ta sauka an daina an daina magana cikin sallah sai suke dungurin ka sai ya kara magana yau ne ne muku sai ya kara dungurin ka suka gaji suka kyale yace sai da aka gama sallah yace sai annabi ya kirawo ne yace na rantsai da ubangiji ban gama da ba irin annabi yace bai tsangwame ni ba bai nuna namun magana ba sai kawai ce da ya mu'awiya sallah din nan da kake ji da gani daga yau ba shi halatta a sanya maganganun yan adam a cikin sallah ba magana harkokin duniya kuma an kame an daina magana amma annabi bai ce ba ga wannan sallah ta riga ta wuce sai ta gaba lokacin da aka saukar da aya da aka hana mutane kallon baitul maqdis su zo su cigaba da kallon masallacin makka suna sallah wannan aya saukar take da wuya waɗansu su sani ba Ba banu salma ba su sani ba mutanen kuba ba su sani ba akwai wanda suka har ma sai da asubahi sun zo suna sallah sai wani zo gansu suna kallon baitul maqdis sai ko bayan Allah jiya an saukar da aya ga annabi an ce ya kalli ne ka'aba yi sallah saboda ka kujiyar kalli ka'aba da limamin da mamudin duk suka jiya suka cigaba da kallon ka'aba sun sai wani bangare na sallah suna kallon baitul maqdis suka juyo suka kalli ka'aba kuma suka ƙara sallar su ba sai su rama wannan tsayar ka'aba Ake aiki da abin da ya bayyana na alqur'ani gurgudan fahimtanka wajibin ka ne kai musulmi sai dai daga lokacin da ka sami kishiyansa aka ce ga wata ayar fa ta warware fahimtar da kai a can gurin ga wani hadisi ya warware fahimtar da kai a jiya to sai ka ci gaba da yin aiki da wannan abin a yau na jiya ko ba sai ka rama ba saboda haka cewa ba za a yi aiki da alkur'ani ba sai mu sai wannan kuskuren fahimta ne a gyara wannan fahimtar da kyau kowa mace da namiji tsoho da yaro sai ya aiki da alkur'ani gwargwadon fahimtar ka inda hausa ka karanta aya ka fahimce ta ba da son zuciya ba a iya cikin fahimtar ka haka take nuna. baka nemo wani wanda ka tabbatar da fahimta ka daidai ne ko ba daidai bane ba ka rasa sai ka je kai aiki da ita a wannan haka din to ko da shekara goma kai kana aiki da ita a shekara ka da sai ka samu ne ce a a ai wannan fahimta da kai kure ce saboda dalili kaza ba a cewa aikin ka na baya ya rufe sake shi sai ka ci gaba da yin aiki da wannan sabon fahimtar ta yau kawai wannan rahmar ubangiji ne wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idza hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun da haka tadabburi na alqur'ani wajibi ne afala ya tadabbaru alqur'an shin ba za su rinka kulawa da alqur'ani suna kokarin fahimtar ma'anonin sa ba ki yi aiki da abin da ya bayyana gare su wanda bai bayyana ba su nemi ilimin sa wajen wani ba za su yi haka ba walau kana min inda ghayri Allah su kula da alqur'ani ta gani da a ce daga wurin wani yake ba Allah ba la wajadu fihi ikhtilafan katira da sun samu sabani da sun samu sabani mai tarin yawa a cikin sa ai tanaqudan da sun ga tufka da walwala fi ma'ani cikin ma'anonin sa wa tabayunan da sun samu bambanci fi nazmihi a cikin tsarin ka kama daga daga wajen Allah yake babu wani sabani a cikin sa sannan babu wani tufka da warwara cikin al'amarin sa sallati wa idza amrun لعلهم الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وإذا جاءهم أمر إذا ونأى الأمر يزومس أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم dangane da tawagar yaki da annabi ke turawa waɗansu wurare da ma hasan lahum cewa ga wani abu ya faru ga wannan mutane da annabi tura yaki wani wuri min al-amni wato wani abu na kwanciyar rai da nasar cewa an sami nasara aw al-khawfi ko kuma ga wani abu ya faru na firgici cewa wannan mayaka sun samu rashin nasara bil hazima an rinjaye su to su idan idan wannan labari ya zo wurin waɗansu mutane a zaɓo bihi sai su yi ƙoƙarin yaɗa shi ai afshahu sai su ya shi su ɗaiɗaita shi li yusrifu bihi qulubal mu'minina dan su raunana zakatan mummune da shi wa yata'azzan nabi kuma annabi rinka samun damuwa wato waɗansu malaman da tafsiri suna nuna wannan aya tana nuna halayen munafikai duk abin da suka ji na labari na kuskus ya shafi musulunci sai su yi masa siyasa cikin jama'a sai kun gama waɗanda suka tafi jihadin na ayi sun sun sun samu rashin nasara wuri kaza an san garɗa kaza ta faru gare su dan su raunana mummunai an gane ko shine a zaƙo biki sai su yaɗa wannan abu dan mummunai su ji ta takaici ko su ji rashin dama wadansu malaman suka ce a wannan aya tana magana akan mummunai ne farkon al'amari ana tarbiyyar kansu kan waɗansu ababai da ba su dace ba shine da sun ji labari ba sa jiran su samu tabbacin sa sai su ci gaba da yaɗawa har wata rana Umar dan Khattab ya zo cikin masallaci sai samu bai ana taya ta jita jita wadansu suna cewa ai annabi ya saki matansa labari ya shiga har a masallaci annabi ya saki iyalinsa Umar dan Khattab yace sai na damu sai na je gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi nace ya aikin Allah gaskiya ne ka saki matanka annabi yake la ban sake su ba sai Umar ya duyo masallaci ya samu mutane ce ya ku mutane ku tsoron Allah annabi ya saki matanka ba dai na ku samu jita jita kuke da. wannan aya tana nuna zargi ga irin mutanen da sun ji labari is suke so sai su zanto kafar wasu labari rediyo mai jini kenan sai wannan majalisi sai je an ci kaza ai mun ji an yi kaza ai mun ji an yi kaza mutum ne sai ya yada magana sai da karshe sai ya je ya samu kansa cikin matsari ta tafi wannan ko shine halayyar ma daga cikin yanzu kwanaki kawai sai dan yarda mutane aka ce ai Ahmad Tidar ya mutu aka yi ta aziya har a masallakan juma'a limamai suna nema masa addu'a ana ne ba masa gafara an gona nan da nan haka wani lokaci aka yada aka ce ai a asaka guramanin ku zai limamin madina na ai yaron haka ya da jita jita kuma sai ka samu ana da ka labarin so kake kai a ce kai ne ne kai ka fara kawo labari sai ka barka je wajen wani kai ka faɗa maka kun ji abin da ya faru ai kaza ya faru kamar ma kai ne asalin wanda aka yi a gaban sa ka san wani ya iya bada labari yadda ka san shi ne aka yi abin a gaban sa shi ma zai bi sai in ta taho ta taho ta taho ce wani fa kai ne ka faɗa mana ce eh gaskiya ni ma wani ne faɗa to an yi gaban sarkala ni ma wani ne faɗa sai karshe sai a rasa mazgarin labarin daga ina ne a rasa to aya tana nuna zargin masu yaɗa labari إذا جاءهم أمر من الأمن لو كتن دون الأباري يزون الخير أو الخوف كون تيشن الخير أذاؤوا به ذكر كهدوا بعد أواتي تثبت يأكي وأن بيكما تبا da Allah ke cewa walau radduhu ila rasuli da ake za su mayar da wannan al'amari zuwa ga manzon Allah wa ila ulil amri minhum ko su mayar da al'amari zuwa ga majibinta lamarin su idan annabi kenan ba shi nan amma yanzu zuwa ga majibinta lamari idan labari ya zo na alkhairi din kafin ka yada sai ka je ka samu shugaba sai annabi labarin kaza na alkhairi ya kamata a faɗa gaba ko abu da ciki shugaba ya bi hanyoyin sa ya binciko ya gane inna alkhairi ne aiwa mutane rubuta ko na ji labarin tangarda kaza shugaba ya binciko ya ji in wannan abin gaskiya ne to ya faɗa mun ne dan ya kasance sun shiga cikin taitayin idan wani abu ne wanda yake da sharri to ana mayar da abu kenan zuwa ga ar-rasul a halin rayuwarsa wa ila al amr minhum ko su mayar zuwa ga majalisin talamarin su shugabannin su kenan ko malaman su a yanzu wayar ra'ayi min akabir sahaba ina ma ati za su mayar da al'amari zuwa ga ma'abuta ra'ayi cikin manyan manyan sahabbai ai law sakatu anhu hatta yukhbiru hatta yukhbaru bihi ina ma in ka ji labari zaka yi tulu har sai ka samu tabbas daga majiya ta gari Allah barka ta ba kafin gari ka ci gaba da yadawa da za su yi haka da ce ta dacewa an gane ko da na su haka la alimahu allazina yastanbitunahu minhu da waɗanda za su bi diddigin labarin su gane alkhairin sa da sun gane menene ya dace a yada menene bai dace a yada ba ay yattabi'unahu wa yatlubuna ilmahu allazina yastanbitunahu sune yattabi'unahu wanda za su bi diddigin labari wa yatlubuna ilmahu su nemo ilmin sa cewa kin wannan abin da aka bada gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba fa yarifuna hal huwa mimma yanbaghi an yudha aula da gane kin wannan abin ya kamata a yada jama'a su ji ko kuma koyewa mutane kamata ka su ji dan ba dukkan abu ne ma kamata mutane su ji akwai lokacin da ka ji labari na alkhairi din bai riga ya karaso ba to bai kamata ka yada ba saboda kar ka yada wanda baya san alkhairin ya je yawa abin zagon kasa akwai to irin wannan ya kamata idan kun kina halayyar mu a cikin harkokin addinin mu da cikin harkokin rayuwar mu ta duniya da ka wani labari da yake gambaro musulmai na alkhairi wani musulmi zai samu nasara wani musulmi za a ba wani matsayi wanda ya dace wani musulmi ya samu sai ka kame bakin ka yada kai ka zanto kai ne sarkin yada labari har abokan adawar musulunci su ji kuma su je su zaman kasa wannan abin ya kasu nasara da ka ji labarin wani kare kuma to ba kowa ya kamata ka ratsa ba dan kar a samu launi sai ka samu manya da tije da suka san ya kamata wanda kuma za su da matakin da ya dace dan kare al'umma daga wannan sharri su ya kamata a faɗa wannan dai siyasa ce ta zaman al'ummar musulmai addinin musulunci ke tsara mana ita a karkashin wannan aya shine la alimahu alladhina sanbitunahu minhu min ar-rasuli ay wa ulil amri walaula fadlullahi alaikum ba dan falalan Allah ba a gare ku bi islahil umuri qabla fasadiha sai da yake gyara al'amurra kafin lalacewar su wa rahmatuhu da kuma rahamar salakun gare ku bi man intishari isha'atil munafiqina sai da Allah ke hana tasirin yaduwar jita jita munafikai aw man ikabuliha ko ya hana karbuwar ta wurin jama'a ba dan wannan ba lattaba'tum shaytana da kun yi biyayya ga shaytan sai ma ya amurkum bihi min al-fawahish cikin abin da yake muku umarni da shi na alfata illa qalilan sai kadan ne kawai ai minkum sai kadan daga cikin ku min mani da bi akalihi daga cikin waɗanda suka shirye da hankalinsu da su فيما يمكن من فيما يمكن cikin abin da zai iya yiwa da wanda ba zai iya ba za su gaji ta jita ba ba dan fallan Allah ba da kun zama to ba gaji ta jita kadan daga cikin ku amma fallan Allah kusa sai gaji ta jita suna ta kuma bayan yawa sosai wannan ta Allah da yake ba kariya wannan aya akwai sabani mai yawan gaske kan wannan istisna illa tabatu min shaytan illa qalila ko wannan istisna in me aka wa istisna'i shin istisna'i ne wato na ittiba la tabatu min shaytan illa tiba'an qalilan ko kuma istisna'i ne na cewa azau bihi illa qalilan minhum la yuzi'una ko istisna'i ne cewa la tabatu min shaytan laula fadlullahi la tabatu wato dai sabani mai yawa da zai tantance istisna'i amma mafi ringayen magana a iyakacin bincike shine wato la tabatu min shaytan illa tiba'an qalilan ma'ana ba dan falalan Allah ba da kun yi biyayya da shedan amma yanzu Allah ya ya yi falala ba ba biyayya sai ka dan cikin wadansu al'amura ne kuke bin sa sai ka dan cikin irin wannan jita jitan take yin tasiri wata da yawa ba ta yin tasiri an gane ko ثم وجه الخطاب الى النبي sannan Allah zai wajahar da magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a abin da zai zo nan gaba wa kala yake da shi ne فقاتل في سبيل الله لا تكلف وعظ المؤمنين عسى الله أن يكف ɗaukar kalmar Allah ya kai wannan annabi la tukallafu illa nafsak ba jibanta maka komai ba sai abin da yake bance ka na wajibi ai wala ta tamma bi takallihim anka kada ka damu idan munafikai sun ja baya sun ki fita yaki da kai al-ma'ana ma'anar aya fa qatil walau wahdak iyaki ko da kai ɗaya ne fa innaka maw'udun bin nasri an riga an maka alƙawalin zaka ci nasara ko da kai ɗaya ne wani bai da kai ba wa harridul mu'minin kuma ka zaburar da mummunai a hasihim al-qital zaburar da su dangane da yaki wa rajibhum ka kwadaitar da su dangane da ladan da ke kunce cikin yaki aka Allahu kafaru lalle ya kusanta cewa ubangiji zai kare ko daga batal lazina kafaru wato tsananin kafarai duk farmakin da za su kawo muku Allah zai kare ku daga gare su wallahu ashaddu basan Allah shine mafi tsanani wajen wato karfi wajen kai farmaki wa ashaddu tankila kuma ubangiji shine mafi tsananin ukuba ai ta'aziban minhum shi yafi tsananin ukuba minhum sama da kafirai فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي wai da wannan aya ta sauka ta nasu sunan ce na rantsa da wanda rana ke hannunsa zan fita yaki ko da ni kadai ne wa za sha'anu الرئاسة في أي ما وقت وأنهم قلتين حالا لأكي سنجي بباية تكن a kowane lokaci ba sai a annabi sallallahu alaihi wasallam kuna ganin saboda lokaci ya ja sai mu dakata nan abinda mun faɗa ranar dare Allah ta ba mu kai wanda muka kuskure Allah ya ji mana wannan hadisin na kokarin in yi takarijin ka fadin wanda suka rawaito shi da kuma darajar sa to amma ban samu lokaci ba mai yawa mako ne sanin insha Allah mu fara da shi assalamu alaikum warahmatullahi tambayar farko yana cewa shine ya sanya wa kansa suna Nabila daga baya kuma sai ya sanyi sunan baya da kyau yaya zai yi amma ba sun yi a kai kasance bin nabila ba da kyau ba ai nabila yana da kyau domin nabila ta fuskar ma'ana daidai yake da jamila kuma annabi ya sanya wata suna jamila kuma ka bil ma'ana ya halatta ka sanya suna nabila suna ne mai kyau amma in ta fuskar mutum ne aka sanya masa suna mara kyau daga baya aka gane to wannan ya halatta a canza kowane lokaci aka gane din wajen sun jawar ba sai an sake rabon suna ba ba kuma sai an tara jama'a ba yanzu yanzu mutum na iya faɗa maka sunansa ka ce kai wannan suna an baya da kyau ka dai zaɓi wani nagari kamar wani da wani ya ce to shi da na za wani shi kenan magana ta kare annabi ya tambaye wata ce ya sunan ki ta sai afiya annabi a a'a sunan ki dalila ga wata ta ce ya sunan ki annabi ta ce sunan ta barra annabi ce sunan ki duwairiya ba dai barra ba yau dai duwairiya sunan ki da saboda barra akwai kamar sarkake kai a ciki yana nufin mai yawa da'a da Allah to wannan ke kai ne Allah ko ce fala tazakku an anfusakum da haka ne duk lokacin da mutum ya samu suna mara kyau ko kaji mutum da suna mara kyau za ka iya canja masa ko ka ba shi shawara ya canja wajen canjawa ba sai an tara jama'a ko sai an yanka wani ko suna ko wata matsala ba kuma a tsari na gudanar da dokar kasar kila kai cewa ai wancan sunan da za kila ki ta shahara kila a jikin takardun ka na karatu da yayi ai zai iya zuwa haya ko ta yi canza sunan shi ne ya buga a jarida ya canza suna daga wuce kenan kuma ta riga ta zama ba ka babu wani abin damuwa kan wannan matsala amma nabila dai suna ne mai kyau a nan yake so fadakar da mutane da dama da idan sun tafi sa suna wani lokacin ba ka kulawa da ma'ana mai kyau kawai sai su wani suna ɗin yi kamar da su sai sa. wani ya eh? wani ya ne wani ya samira ba wani damuwa ba a iya sa samira ba sa samira ko samira ko samira duk za a iya sa a a yanzu kuka yi ta lissafi wa kuma aka abin da yawa kowa yanzu sai mun tabbatar masa da ko ko da abin da yawa wanda aka ji an ji wanda ko ba ji lokacin aka ji a farka abin nufi dai waɗansu ƙur'ani su ne dubawa sai su ɗauko za a yi sun samun sun sura ko da za ka dace sun sa ya kulu ba su sun kalanda هذا يقول لك انا ارمى لك لك انا ارمى هذا da تنا هذا الكلمه اللي عندك قال لن wanda yake harfu na nauyi sana ba kawo kasance ne na bari din ba shi da su bai kamata ya rubuta wani kuma yake yin tambaya dangane da fadin Allah ta'ala ya ga allazina amanu in ja'akum fasiqun bi nabain تتبين من هل تصيب قوم بهذا فتصيبوا على ما الملازمين من ان معناها ما آية معناتها أبو بكر يا أيها الذين آمنوا يا أمة إيماني إن جاءكم فاسق إذا فاسق يا بنبع إلا ولا بال فتبينوا وتبدده التبين إلى التثبت بالجلده da haka akwai kira'a ma ta hanzari ke tari sun karanta fatasabbatu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma abinda ake nufi mutum ya kawo labari kuma ya shahara a wurin kowa tunan ba su ne to ba za ku karɓi labarin ka ba har sai kun gudu digi kamar mutum ne dama shahararren makarfi ne sai kawo labari to ba a yarda da labarin sa nan sai an gudu digi an gane gaskiya ne ko ba gaskiya ba amma in mutum mummune ne ba ku san shi da ƙarya ba kun san shi da musuluncinsa ba ku san shi da wani aiki na barna ba to ya kawo labari asali ana karɓar labarin sa amma in kaga an mayar da labarin mutum ko an yi tawakkufi an ki karban labarin sa an bi diddigi to ya shahara da maka da shi da haka ba a saurin karban labarin sa an gane ko abin da dai ayar take nuna wa kuma ayar na nuna mana fasiki har yanzu mun mummuni ne tunda dai in za a kun fasikun bi naba'in ka tabbata ba kafiri ne zo muku labari na ma nabin da digi al'asul biya na kada sai da ala abin sa ne ne wanda shi da ne to ne shi wannan yake cewa fadin Allah ta'ala ma asaba kan na wa min Allah zuwa karshen aya ya zami mu hada da hadisin annabi da yake nuna cewa dukkan abin da ya mu mummuni ko da kaya ce ta soke shi zai zama lallai an kankare masa wani abu daga cikin laifinsa ya ga wani shi karo da zuna tsakanin aya da hadisi in muka dauki ayar ma asaraka min fadlin min Allah abin da ya same kana na alheri daga wajen Allah ne wa ma asaraka min sayyatin abin da ya same kana mun abin nan nafsi ba kamar nafsi wannan bai kanka ne kasancewar abin da kanka ne idan ya kasance illa sai ba shi ke nuna cewa ba za a baka laba ba in kai duniya an fahimta ku yanzu sabon annabi sallallahu alaihi wasallam asabakum sayyatin fi shi ne sai da aka ci nasara akan su aka karkace wadansu daga cikin amma an zai hana su samu lada amma Allah ya nuna abin da gaurin su a walan ba a asabarkum musibatu قد أتيتم مثلها قلتم أن هذا قال لكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير to kaga kasancewar abun su ne sababin faruwar abun ba shi ke kuma ba za su samu lada ba saka ma ubangiji suka sai yasa wata musiba ta sauka akan to idan musiba ta sauka kuma ka jure kai ba kuma za ka samu lada akan saukan naka wannan shine dalilin da waɗansu suke cewa dan haka ba a danganta ma Allah sharri saboda duk a cikin ayyukan Allah babu sharri ko da abu ya bayyana a matsayin sharri to sai dai a hukuncin ku ko mutane amma a wurin Allah akwai wata hikima a ƙarƙashin haka hikimar shi ne yanzu idan ya kasance an kashe shugaban mu an wajen yaki mu a wurin wannan sharri ne ko alƙali sharri ne amma a wurin su mutumin ba ya yi shahada ba kuma shahidi yana da daraja kai dai dai har guda ɗari a cikin aljanna ma bai da kullu darajatun mutakara kuma bai da sama'i wal ardi yanzu na auren su sharri ne ko alƙali kuma yadda Allah ya zar'anta jihadi yanzu ne ya zama sannan na garkar da waɗansu ko ɗansu su sha wahala a cikin koyon yaƙi Allah ya faɗa dalili wa tilkal ayyamu Allahu laha bayna wal ya'lam Allahu alladhina amanu wa yattaqi minkum shuhada wallahu la yuhibbu zalimin wa yamhaqu Allahu alladhina amanu wa yamhaqu al-kafirin duk wannan hikimomin da yasa ake cin nasara akan fitina amma dan Allah ya rike shahidai a cikin ku wannan alkhairi amma dan ubangiji ya bayyana muku cewa mummune ne daga a cikin ku ko kanku tunda dukkan mutum kun yi imani ba fa zani na garin da wanda ba gari ba amma da an fita yaki ko ga wani ya fito to ya riga ya bayyana kansa kun ga wannan alkhairi وليبدل الذين امنوا كما دان كان من امم ne din a ƙara tabbatar da kai a tace abin da ke cikin zuciyarka na tsoro da ananiya ya zanto kana magana da lisanin jama'a la da lisanin makra wannan da alheri wa yamma al kafirin kuma in an tsira fara kan ku yau sai ku tani din gobe ku rama kun ga wannan tarihin da za ku yi dan kan gobe ku lallata kafirai da da haka aka ce a cikin ayyukan Allah babu kafirin gaba ɗaya وإنما يسمى الشر شرا بالنسبة إلى من وقع عليه لا بالنسبة إلى فعل الله تعالى فانه تعالى ليس في شيء الانسان وانما الخير كله ذات ان النبي جبرت في الدعاء الدعاء سايت الخير في يديك والشر ليس اليك سبحانه وتعالى لما قال القضاء وامري ذاتي في ابن القيم حتى ان التفسير القيم لابن القيم تفسير في العقد الثلاث من المجلد الجديد اه فسر في العقد زي كل عقد برجل الفلكي تقول اعوذ برجل الناس حتى في تفسير المعوذ الثاني كوكو ما قل اعوذ برجل الناس انا محمد بن عبد الوهاب wanda da kafa sa'ad sa'ad arruri ya tafi da shi ma wannan matsala tana da kyau a gurin malamai sun yi bayani akan wannan matsala bayani mai kyau da dalibai wannan kuma yake cewa aikin lauya ne hukuncin aikin lauya musamman tunda aikin lauya ana aiki ne da constitution wanda kuma ya saba wa dokar Allah da kuma ba irin wannan fatawoyi ba a gaggawa wajen ansa kuma suna da bangarori akwai wani littafi da na samu wanda da ya samu ka ba akan aikin lauya kawai wani wallafa cikin ɗaliban shirin nasirin dinar rabani المحاماة في islamiyya الإسلامية أسسها ضوابطها تاريخها وحكمها aikin lauyanci a musulunci daga ina samu asalin a ina aka fara yin aikin lauya sun aikin lauya na da alaka da addini ko ba da alaka da addini shin akwai abin da yi kama da aikin lauya duk da sunan ya kama ban amma alwazifa to hiyar wazifa aikin biyu ban to iri ɗaya ne ko babu suka mun lalle akwai abin da yi kama da aikin lauya cikin addinin musulmi a takaice dai sakamakon karshe zai wannan littafi idan ya zanto lauya zai je don ya kare gaskiya ya tabbatar da gaskiya ga mai ita ya tabbatar da ƙarya ga mai ita ya halatta aikin lauya idan lauya ya je don ya kare mai ƙarya ya kwace haƙƙi daga wurin mai gaskiya da halaka ai da kwanci ne yana kokarin tabbatar da gaskiya an fahimta ko a lafazin da zai ambaci ya san menene ne yasa tsakanin da ubangiji subhanahu wataala dai ya tabbatar da wannan gaskiya Allah zai ba shi da amma in yaje dai ya tabbatar da ƙarya ko kuma ya san me yaje wannan ubangiji ba wanda ya wannan wanda yana cikin zunubai mafi girma a ban ya kasance mutum ya je da ya kare karya. Allah ya tsare idan mutum ya bayar da waɗansu cin hanci dan a fitar masa da haƙƙinsa farko dai wanda aka kwace haƙƙinsa zai kokarin bin dukkan wata hanya ya kubutar da haƙƙinsa in dukkan hanyoyi sun toshe a gabansa har sai ya karɓi ya bayar da wani abu sai ya bayar don tsirar da haƙƙinsa wannan babu laifi a kamar da malamai suke yin dan saboda niyyar ta shine samar da hakkin ba niyyar ta shine bayar da rakawa ba inna wal amalu bil niyyat sannan idan ya ya ya kiyan hasarar karamin wannan abin da zai bayar zai hasaran abin da yake girma shi abin da aka face masa wanda in kika ba kafa kuma a na usul fiqh saboda haka wannan babu abin da akan wa'in waɗansu da in kun tuno na kasa karanta su ne da gaggawa saboda an yi rubutu kaɗan. wannan kisa mutum ne suka matar su saki biyu ko kuma ta je ta auri wani to kuma da ta tashi kuma bayan ta auri wani sai ta dawo da ta dawo wajen ta sai yadda ke kuma to wannan cikin da yayi za a za a dauke ta a matsayin na uku ko kuma za a a matsayin na biyu ana ganin kamar wancan na farko sun zai kanta na wurin sai wannan na uku in ne kake ya zama kake na uku ba za ka kullu da wani ba da ka tanka to wannan da ya an bai da ku idan ya fice ka saki uku ne sai ta ka aure wani ka dawo to yanzu ya zanto idan ta dawo ya aure kamar bai taɓa sakin tare ba kenan yanzu har yanzu akwai uku sababbi a gaban yana da dama na kake uku a gaban sa ma'ana yin mutum kuma da ta aure wani da ka dawo ka dawo kuma ka dawo ya sake aure kuma sai ya sake take da yanzu ɗaya ne yana da mun ya koma ya sake na biyu biyu kenan an riga an rusa wancan na uku lokacin da ta aure wani amma in ɗaya ne ko biyu ba a rusa su suna nan in ka dawo za a ɗaure lissafi akan abin da ya faru da ka asalin abin da zahirin Qur'ani ne kenan at-talaqu marratan fa in taqul ma'ruf aw tasrihum bi ihsan yanzu Qur'ani ya nuna saki guda biyu ne marra ba'da marra ya fice ta dai wani lokaci sake sakin ta biyu idan ya kuskure ya na uku bayan sallaka fala ta hillu lahu min babu hatta ta sa zuwa da duk wannan mujmal ne ubangiji bai ce ba da in ta auro ne ko in bata auro ba ko in yi wata take daidai ta auro ne wata na farko ya rushe a a kai ta marrata ولا فرق في ذلك بين ان تتزوج ta tazawwaj تتزوج ta un اخر ta داخل da kalin العالم Thank you.